isi kala sa hausa kwara kango kurte kantangora nan kai ko wai bore sata kan gine group mal wali zure sata kai ji zan bari kan waran cin difa join handora fat abdul malam sata den jin burano ne fahman da kan sen gaina sinji an kan sin na kreye ir mudu girgoye gasan di seno ir si kala ir bor waran zikin di hinka in na char margu ir wana sunday fo ir wana dore a fallon ir kani mayan a fallon woni seni ni cara margu ma wo kan ciyar duru fando beri woy se kamar ganda arzaka da banda tambayan wo kan ga kina sa tai go kan dasi kan go na imdu goy da so ci kai ne kan igete yari no igina fa goyen sanda gallo wala lalatar kwara biyan moti na fay kaŋ i duwara proje yaŋ kaŋ ka inir gak sinay almaniza ino yaŋo do haray irga koy loktor kwaray ra ga haabu irga te grupu grupu sak semen irga margu ga carno no bonfere yara irga koi car hije do irga koy car cabay do irga ba naru koy car du. irga wanda kaisi yan kan girse grupu mangay maye ga irga te tontin yan shaka mardino irgati irga wanda kaiso ra nori yan ka irga dan gisi irga wanda hankay yan irga ka kan ganan diddu masal fo kaiso di rano irga ka safiya sai bu kan wani giri wani zilla sabai ma an gasa tare da rafur yan woka ne a goga dede wallahi fur gurkuma ra dai zamai gogidi gurkuma masha Allah gubori in chargana isan nufo ingayon fo idor mayon fo Ai go ma grupo kani zamai di in chardi Ai mona yi furara en da im tiafu wallahi ai diyara na bobu zama da haifo du boro bora gi charsan bukka igi di bora da bin hasarau har kuno bondai no iga ka da gomnino da bor du batu iga ka da ka da gwai iga gwai bar sai iga borno wadun na fu bambato ta sa wasu bore gogo farhan da wai bore sata gurma alkawali kokaro ka agoga te goge matan gamora da mu habuyan da bata mai hansin ka ga te zukulu kin gai kwara burin jiya